bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi a nan Dambuwa Road a cikin garin Maiduguri ta jihar Borno a yau 18 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Makka zuwa Madina 1431 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan 8 miladiya ta 2010 a wannan majalisi mai albarka inda muke cikin tafsirin suratul hijri kafin mu je ga ayoyin da za mu saurari karatunsu da kuma fassararsu a wannan zama bi iznillahi ta'ala akwai tambaya da za mu ansa tambaya ce wacce ta fito daga kurami suka ce malam mafiya yawancinmu ba mu san yadda ake karatun ƙur'ani ba sai wannan malam Shu'aibu shi ne wannan da yake musu fassara sai wannan malami malam shu'aibu yake cewa idan za a yi sallah sai an da ikama da karatun ƙur'ani, idan ka ƙara ko ka rage ga yadda za a yi hmm, idan ka ƙara ko ka rage ga yadda za a yi wato suka dai ce mu ba san wannan ba sai yanzu yaya matsayin sallar mu na shekarun da suka wuce wato ba su san a sallah ana ikama ana karatu ƙur'ani ba sai kuma tambayar su ta biyu suka ce malam shu'aibu ya ƙara mana jawabi inda wato idan mutum ya sadu da iyalinsa ko ya yi mafarki akwai wanka da zan yi na rabin jiki kuma ya ce mana idan mutum ya musulunta sai ya yi irin wannan wankan ya tsarkake jikinsa amma mu ba san wannan ba ba san wannan wankan ba sai yanzu muka sani to me matsayin musuluncinmu tun da haka muke tabin sallah ba wankan jana ba. to kusan dai tambayoyin iri ɗaya ne abu ɗaya ne dai shine a da can ba su san menene musulunci ba bare su san menene wasa. don haka sun ga dai ana sallah suke yi amma ba su san mai sallah din nan take bukata ba na yin tsarki da yadda za a alwala da yadda za a tsaya a yi ikama da karatu to da farko dai abinda Allah maɗaukin sarki yake wajabta maka shine abinda ka sani yana daga min shurutul wujub al-ilm abinda duk baka san shi ba kafin ka san shi baya zama wajibi a kanka sai da ka san shi don haka in ya riga ya wuce baka san shi ba baka san cewa wajibi bane sai daga baya ka san shi to ba a cewa duk abin da ya wuce na baya din nan sai ka zo ka masa gyara ko ka sake wasu don haka akwai abin da mutum zai yi wanda yake laifi ne amma bai san cewa laifi yake yi ba sai daga baya aka sanar da shi laifi yake yi to nan take lokacin da ya sani sai ya daina amma kuma ba za a caje shi akan abin da ya riga ya wuce a baya ba wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci don abin da ya riga ya wuce ba a cajen mutum akan wannan matukar dai bai sani ba kuma ba wai gangancin rashin sanin yayi ba kula wanda aka haifa ko ya samu kurunta tun yana kanan karami ba lalle ne ya san abubuwan da ake kuma sannan akwai sakaci wajen koyar da su akwai wannan sakacin in ba yanzu da aka samu wasu hanyoyi da dabaru na zamani ba shi ma in ka kula waɗanda suke samun wannan garaɓasa ɗin a cikin kurame 'yan kaɗan ne saboda haka abinda ya riga wuce Allah baya kama ka da shi abinda yake kuma ya fi ƙarfinka ba za ka iya ba shi ma Allah baya kama ka da shi abinda ka sani kuma za ka iya yi sannan ka ƙi to wannan shine Allah maɗauki sarki yake kama mutum da shi saboda haka yanzu sai ku ci gaba da koyon abubuwa yadda suke kuna kwatantawa bakin iya abinda Allah maɗauki sarki ya hore muku eh. sai kuma 'yan uwanmu 'yan ma'aikatan polis 'yan sanda musamman musulmi daga cikinsu waɗanda ake tare da su kullum sun rubuto suna buƙatar addu'a akan abin da yake faruwa a kansu na irin kisan gilla da ake musu da ɗauki ɗaya yau a kashe wannan a can gobe a kashe wancan a can kuma abin bakin cikin duk wanda ake kashewa din musulmi ne to kaga wannan wato mu muke raunana kanmu da kanmu a ga yanayin zamantakewa da muke ciki a ƙasar nan ana ta cewa an bar musulmi a baya an bar musulmi a baya kiristoci wane ne sun danne su sun yi waye to kuma waɗanda suke ciki ɗin ya zama na mu da kanmu kuma muna muna kashe juna abu shakka wannan ba ƙaramin ba karamar asara ba ce ko ba karamar musiba ba ce idan ta shigo cikin al'umma sai dai mu ta addu'a Allah maɗaukin sarki ya mana maganinta babu abin da ya fi ƙarfin Allah ya yi maganinsa komai a hannun ubangiji yake wata jarraba ce dai da ubangiji ya so ya yi mana la iyaka dai fatanmu dai ubangiji kada ya dubi halinmu kada ya halayenmu ya yi mana mu'amala da lutufinsa kamar yadda muke roƙonsa kullum ya yi mana mu'amala da luɗufinsa da tausayinsa da rahamarsa kuma allah maɗaukin sarki ya ci gaba da tsare mana zaman lafiya ci gaba da bamu kwanciyar hankali ta yadda za ka bauta wa allah yadda ya kamata kamar yadda muka ce ita bautar allah ɗin nan ba za ta yi in babu zaman lafiya a lokacin da muke cikin kissar annabi ibrahim a.s. mun ji lokacin da annabi ibrahim zai yi addu'a sai da ya fara gabatar da zaman lafiya addu'a zaman lafiya akan duk sauran addu'o'in da ya yi sai da ya fara cewa rabbi ja'al hadha albalada amina sannan ya ce wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam saboda ka zaman lafiya shi zai baka dama ka iya gudanar da harkar ibadarka cikin kwanciyar hankali amma ka ce babu zaman lafiya to kuma ana cikin tashin hankali ka duba yanzu kasar iraki ka kasar iraki mutane suna cikin masallaci a zo a sabon ka duba pakistan ana sallar juma'a a zo a sabon mutane da dama su mutu wasu su jikkata wasu su kasa kuma duk waɗanda kuma suke yin wannan 'yan uwanku ne musulmi to kaga in har ya zama masallacin juma'a ana sabon kaga mutane sai su daina zuwa kuma to kaga wane ne ya ci baya musulunci ne ya ci baya musulmi ne suka ci baya saboda haka ko da kamar yanzu a iraki kaga ka iya cewa akwai sojojin 'yan mulkin mallaka da suka zo suka yi musu kaka gida wataƙila suna neman su fitar da su ne da ƙarfi to ko da za ka fitar da sojojin da suka yi muku kaka gida a ƙasar ku ai ba daidai bane kuma ka rika kashe 'yan ƙasar ku su 'yan ƙasar ba 'yan ƙasar bane menene na zuwa a sa bom a cikin masallaci sojan amerika me zai kashi masallaci a sabon a masallaci ko kuma a sabon a kasuwa a kasuwa da yara da mata da tsofaffi wanda an san ko jihadi lokacin da manzon Allah yi ya hana a kashe mace ya hana a kashe yaro ya hana a kashe tsoho ya hana a kashe mai ibada kowane irin addini yake wato inda za a zo a samu wani mai ibada a cikin gurin ibadarsa musulunci ya hana a kashe shi ya hana a tumbike bishiya ko a sare ta wato duk wani abin da sunan shi banna musulunci ya hana da sunan da sunan jihadi saboda haka sai dai mu ta addu'a waɗanda ba su fahimta ba Allah ya fahimtar da su Allah ya ganar da su Allah ya karkato da su. za mu tashi daga kan faɗar Allah maɗaukakin sarki inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wanda akan wannan ayar jiya muka kwana to za mu tsora akan ta sannan kuma ayoyin da suke bayan bayan ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين نعم الله مدوكين سركيتي إنا نحن نزلنا الذكر للمون مكسوكا دوانا أبن أبتو دوانا القرآن وإنا له لحافظون كما للمون ما سسأليش Ubangiji maɗaukakin sarki kamar da muka ji a jiya ya shi kai mana abin da kafirai suke gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ji shi yana karanta qur'ani magagganun da suke gaya masa na izgili da baci da zagi da tozartawa ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikr innaka majnun ce ya kai wannan da aka saukar ma wannan abun ambatan wannan wa'azin innaka majnun lalle kai mai tabin hankali ne to ubangiji ya ba su ansa akan wannan cewa wannan abin da suke faɗa na cewa wanda aka saukar wa wa'azi mahaukaci ne to ai Allah shi ya saukar da wa'azin shi ya saukar da wannan abin manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kirkiri abin ba inna nahnu nazzalna dhikra kalmar as-zikir tana nufin abinda Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama na wahayi don haka alqur'ani shine farkon abin da zai shiga karkashin kalmar azzikir wasu malamai suka ce azzikir ya kunshi alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama duk suna ƙarƙashin azzikir saboda dukkaninsu wahayi ne daga Allah kamar yadda Allah yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha annabi sallallahu alaihi wasallama baya furta wani abu na son zuciya don abin da yake furtawa wahayi ne da ubangiji yake yi masa واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ku ambaci ko ku tuna abin da ake karantawa a gidaddajinku min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikima da hikima hikima a nan ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda imamu shafi'i ya ce na ji da dama daga cikin malamai na in sun zo wannan aya da makamancinta sukan ce alhikima tana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi sahihi wanda imam abu dawud ya rawaito shi ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu lalle ni an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin alqur'ani abinda Allah ya bashi kwatankwacin alqur'ani ita ce sunnar sunnarsa kwatankwacin alqur'ani ne ta fuskar ita ma wahayi ce kamar alqur'ani sannan kuma kwatankwacin alqur'ani ta fuskar ita ma shari'a ce yadda za ka yi aiki da alkur'ani yadda za ka yi hukunci da alkur'ani haka za ka yi hukunci da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama don haka a zikir ana nufin ayoyin allah ana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa da allah ce wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin wanda duk ya karkacewa ambatan allah zikirin rahman zikirin rahman anan yana nufin alkitabu was sunna wanda duk ya bar alkitabu wa sunna Alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama nuqayyid lahu shaytan sai mu hada shi da shaiɗan ya zama masa aboki ya zama masa dan uwa haka nan ubangiji madaukakin sarki yana cewa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب ربك أشد وأبقى كاغا أبنجي من أوككين سركي نعم ولعذاب الآخرة أشد وأبقى kaga ubangiji madaukin sarki a wannan ayar da ya ambaci zikir sai kuma ya fassara me zikir din in an ce zikir ba wai abinda wasu yanzu suke cewa zikiri ba da wani yin ya kawo wannan ayar sai ce ai kaga Allah yana magana zikiri ma'ana irin zikirinsa yana tsalle yana tuma yana bugun ƙasa yana ta da kura yana hana mutane bacci ba shi Allah yake nufi da zikiri a nan ba ana nufin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kiyarda da hukuncin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine ya bijire wa zikirin Allah ayar ayoyin da suka zo gaban su suka abin nan su suka fassara haka cewa man man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa ta kunci wato kuntatacciyar rayuwa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tashe shi mu tattaro shi a ranar gobe kiyama yana makaho qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira yace ya ubangiji me yasa ka tattaro ni ka tashe ni makaho alhalin da ina gani sai ubangiji ya ce me kazalika atatka ayatuna ayati fanasituha fa kadhalika atatka ayati fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ayatuna na'am haka al haka na. suka zo maka ayoyinmu suka zo maka sai ka manta da su kaga ubangiji sai ya fassara wancan zikirin da ya faɗa a farkon aya da cewa ayoyin Allah ake nufi abinda Allah ya saukar na ayoyi amma mutum sai ya yi buris ya manta da su ana karanta masa amma ya ƙi aiki da su ubangiji ce to haka za mu sakan kama dukkan wani wanda ya yi ta'addanci game da ayoyinmu bai yi imani da ubangijinsa ba kuma azabar lahira ita ce tafi tsanani ita ce tafi wanzuwa saboda haka in aka ce azzikir a wannan ayar ana nufin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sanin kowa ne cewa idan Allah ya ce zai tsare alkur'ani ba wai ana nufin za a tsare haruffansa kawai ba amma ma'anoninsa su ɓaci ko ma'anoninsa su ɓace ko su shiga cikin wani hali a kasa gane gaskiya da ƙarya domin babu ma'anar a tsare Alƙur'ani ana nufin haruffansa kawai amma ma'anoninsa sun ɓace babu wata ma'ana tunda alkur'ani an saukar da shi ne don ya zama kundin shiriya wanda za a rika karantawa ana gane yadda shiriya take to idan har ya zama ma'anarsa ba a tsare ta ba haruffan kawai aka tsare mutane za su karanta amma ba za su fahimci komai ba to kaga anan ba a tsare alkur'ani tsare wanda ya kamata ba don makasudin shi alkur'anin anan bai fito ba makasudin ya bace shine ma'anonin da ya kunsa don haka sunna kuma ita ce take bayyana ma'anonin alkur'ani kaga ashe in za a tsare alkur'ani sai an hada da sunna ita ma sai an tsare ta saboda ka tsare sunna yana daga bangare ne na tsare alkur'ani shi yasa zamu ga a wato kawai bambanci shi wannan ubangiji madaukin sarki shi ya dau nauyin tsare shi ta hanyar yadda ya sanya shi a zukata a kiraza na mutane yadda da zarar ka kuskure koya kuskuren yake to za ka samu akwai wanda wanda zai ce ba haka yake ba ga yadda gyaran yake sauraka babu kuma kana karantawa ko gaban yaro karami ne kuma duk tsufanka da zarar ka kauce yaro ko da dan shekara bakwai ne ko dan shekara takwas zai iya gyara maka to kaga shi bai ma san me alkur'ani yake cewa a lokacin ba amma kuma ya fahimci cewa anan an yi kuskure to kaga in ba alqur'ani ba ba littafin da yake da wannan wannan baiwa din alqur'ani shi kadai yake da wannan baiwa din kuma musulmi ba za su taba yarda da rayi ko kare a cikin alqur'ani ba har abada ka duba akwai lokacin da arna suka ga cewa to musulmi ba za su yarda a ƙara wani abu a cikin alkur'ani haka su amince ba sai aka ce to ai tunda suna cewa suna son manzan Allah bara a yi wani ƙari ta yadda za a yi amfani da da wannan maganar na suna son manzan Allah ɗin sai suka zo kan ayar muhammadun rasulullah sai aka ƙara sallallahu alaihi wasallam ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa walladina ma'ahu shidda wa alal kuffar wato kai kuma saboda wauta kaga ai sallallahu ne suka to menene ai manzo Allah ne aka yi wa salati wani abu ne da kawo musulmi suka ce a'a ya za ku buga alkur'ani ku ƙara wani abu sai suka ce to ba manzan ku ne ba ba ana faɗar haka ba ku ba ku san manzan Allah ne Sai muna san manzan Allah alal ain war ras amma kuma ba za mu yadda a yi ƙari ba shi alkur'ani tauƙifi ne ba a ƙara wani abu yadda yake haka za ka bashi Allah cewa Muhammadun Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba yadda za a yi ka zo ka ƙara sallallahu alaihi wasallam kawai dan dan muna san manzo Allah kuma su mu shiru mu kyale ka to wannan ɗabi'a ce ta addinin ma gaba ɗaya shi kansa gaba ɗaya addinin haka ya gada wato duk wanda ya fahimce shi ba zai yarda wani abin da babu a addinin ba a ƙara masa shi da wani da sunan ko san manzon Allah ko kuma san musulmi ko san alheri ko san wane ne ba zai yarda ba saboda ya fahimci cewa eh kamar yanzu wani wanda ya yi atishawa a gaban Abdullahi dan Umar in kai atishawa me kake cewa alhamdulillah sai ya ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a gaba abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce a'a ba haka aka koya mana ba na yadda assalatu wassalamu ala rasul amma ba haka aka koya mana wani abdullahi dan umar wanda kowa ya san shi yadda yake bibiyar abin da ya zo daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda ba haka aka koyar ba cewa aka ce alhamdulillah to babu magana wassalatu wassalamu ala rasulillah kamar mutumin da zai ci abinci an ce in zaka ci abinci kul bismillah kai kuma ka tashi sai ka ce bismillahir rahmanir rahim zaka ci abinci na'am bismillahir rahmanir rahim amma waye ya ce ka ce bismillahir rahmanir rahim ka karasa bismillah ka ce to ce bismillah wannan asar ne sahihi daga abdullahi dan umar yana da cikin al'adabul mufrad na al-imam al-bukhari zaka shi shi addinin haka ya gada akwai wani wanda ya zo cewa imam malik cewa ni in na tashi dauko ihrami wato ihramin hajji zan ɗauko tun daga tun daga abin nan masallacin manzan Allah maimakon ya je miƙaci zai ce shi daga nan zai ɗauka ya tambayi imam malik imam malik ya ce a'a imam malik ya ce a'a ya ce ya imam yan milamilan da na ƙara ya ce yan milamilan ya ce to akan wannan ƙarin za a yi maka azaba saboda haka ko da kara ga ɗan ƙarin kaɗan ne kamar yadda sa'id ibn musayyib ya ga wani yana sallah lokacin da aka hana shi sallah sai ya masa tsawa ya ce an hana sallah a wannan lokacin sai ya ce wa sa'id ibn musayyib ayu azibun allah ayu azibun allah ala salah yanzu ina sallah sai Allah ya amin azaba ce a'a ba zai maka azaba ba dan sallah amma zai maka azaba dan ka saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi addinin gaba ɗaya haka ya gada babu maganar cewa wai kawai kwakwalwarka ta baka cewa ai kana iya ƙara abu kaza kuma shi kenan wanda ya san musulunci sai ya zo ya karba ba zai yiwu ba wannan yahudawa da nasara su suke irin wannan duk abin da ya ba su sha'awa sai su mai da shi addini amma shi musulunci ba haka yake ba abin da aka ce shine addini kawai shine addini abin da ba a ce addini bane ko da ka ta shekara tana gaya maka addini ne kakka gaskata kakka yadda saboda haka malamai suka ce wannan sallallahu din ku cire ta aka dan samu har malamai suka ce sai fa an cire ba fa za ta yiwu ba saboda alqur'ani ai Allah ya ce shi yace ai salati ko bai saukar da salatin anan ba to wannan yana kama da da, mutane in ana sallah liman yace muhammadun rasulullah ana sallah fa sai ka ji sai ka ji ba musu sallallahu alaihi wa sallama na'am ya faɗa da tsibin nafs da kyakkyawar zuciya kuma da niyyar alkhairi amma kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake cewa kam min muridin lil khairi lam sau nawa za ka nufi alheri kuma ka kasa dace masa sallah wani aiki ne tauƙifi hai'a ce ko malamai za ka suna ci hai'a ce maksusa filin ne maksus bi hai'atin maksus fi waktin maksus aiki ne wanda an keɓance ga yadda ake so a yi shi tun daga kabbara har zuwa sallama min takbiratul ihram ila taslim ga yadda ake so a yi shi to ba a yadda kai kuma ka shigo da wani abin da ba a yadda ka yi shi a ciki ba ka ce yayi ko da kuwa ana yin shi a wajen sallah ko da abin mai kyau ne a wajen sallah ka duba hadam sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka yi ruku'u kaka karanta qur'ani ka duba karatun qur'ani wani bangare ne na sallah wani bangare ne na sallah wanda shine kake faɗa wanda ibnu taymiya ma yake cewa kusan shine ajallu wato ajza'i ajza'i salah Tsayi wanda kake kana karatun qur'ani wannan shi yafi kowanne shi yasa ubangiji in ya tashi maganar sallah wani lokaci yakan yakan yi yakan kira ta da kiyam din ne kawai kamar wa qumu lillahi qanati kaga anan qumu kawai tsayarwa aka faɗa saboda wannan shine ajalli af'alis sala da ake shine karatun qur'ani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka in kayi ruku'u ka karanta qur'ani to kaga saboda a lokacin ba a buƙatar ka da wannan amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fi du'a'i fa qaminun an yustajaba lahu annabi yace sujjada a ruku'u ku girmama Allah subhana rabbil azim subhana rabbil azim a sujada kuma ku ku nace wajen addu'a ku nace wajen addu'a akwai da can ubangiji an samu to kaga wannan tsari ne na sallah ba za ka zo ka ce ba za ka karanta qul huwallahu kayi ruku'u ba a yi ma magana ka ce to dan na karanta qul huwallahu wani abu ne kai ba ka yadda da qul huwallahu ba ce a'a an yarda da kulhu wallahu amma ba a ce ka yi ta anan ba ku duba hadisin muawiya ibn al-hakam sulami lokacin da ya shiga sallah wani ya atishawa sai ya kalle shi ce yarhamukallah kaga ai musulunci ne ce in ka wani ya atishawa ya gode wa Allah ka ce da shi yarhamukallah haƙƙi ne ma daga cikin haƙoƙinsa to amma lokacin da ya haka sai sahabbai suka nuna ba daidai yake ba har ma ya rika magana cewa ku daina hararata a cikin sallah daga ba annabi ya kirawo shi ya nuna masa a sallah ba a haka a sallah ga abinda ake zikirin wa qira'atul qur'an wa tasbihun ila ila akhirih saboda kaga ko da abu an yarda a yi shi a wajen sallah wannan ba shi yake nuna ko a cikin sallah abin ya kama ba sai kayi don haka wanda yake bin liman dan liman ya karanta muhammadun rasulullah ba zai buɗe baki ya ce sallallahu inda ana faɗa to sahabbai su za su fara gaya mana an yi ko annabi ya ce ku rika yin haka don haka da aka yarda a yi shi wajen sallah kada ka ce tilas kuma a cikin sallah ma sai an yi irin wannan ko abin abinda yake da kyau a wajen sallah to a cikin sallah ma za a iya yin sa wannan ba shine tsari ba ba shine ka'ida ba saboda haka babu addini a duniya da yake da tsari irin musulunci dan saboda shine addinin karshe da a ce waɗannan tsare-tsaren ba su shigo shi ba to da tuntuni shi ma addinin ya zama wani abu daban da yanzu wani abu muke yi da sunan musulunci in aka tona aka koma sai aga ba musuluncin muke ba inda musulmin farko za su taso sai su ga muna ta yin wani abu sai wannan wannan fa wani addini suke yi mu ce mu musulmi ne su a kai haba wani musuluncin kuma musuluncin guda nawa ne to sai ya zama akwai irin wannan dokokin da ka'idojin a musulunci don haka tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani bangare ne na tsare alqur'ani ba zai yiwu ba a samu wani ƙari a cikin alkur'ani ko rage a cikin alkur'ani wani abu ne da al'ummar musulmi suka suka yi ijma'i a kansa hatta shi a imamiyya ko shi a isnai a shari'a da ake magana ko su ba dukansu ba ne suka yadda cewa akwai ƙari da rage alkur'ani ko su akwai wanda suka ja da hakan a cikinsu? akwai wanda sun yarda cewa a abubakar da umar da usman sun yi ƙare-ƙare sun yi rage-rage a alkur'ani akwai wanda sun yarda da haka to kuma a cikinsu akwai wanda suke ja cewa ba su yarda ba kamar ibnu babawihu al-qummi ɗaya ne daga cikin manyan manyan abin nan ɗinsu shugabanninsu shi a gurinsa bai yarda da cewa akwai maganar ƙari a alƙur'ani ko akwai abin nan rage ba amma kuma akwai wasu manyan malaman nasu wanda su kuma sun yarda kamar ibnu al-mufid sahibul wasa'id haka shi ya yarda akwai ƙarin alƙur'ani akwai rage akwai inda abubakar da umar suka ƙara suka rage irin su ni'matallal jazairi mai littafin al'anwarun numaniya kaga shi ma ya yarda irin su abin nan almajlisi mai biharul anwar wannan manyan malaman su ne wanda sun yarda cewa alqur'ani akwai kari akwai rage har tabarasi wani mirza hussein tabarasi ya rubuta wani littafi faslul khitab fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab waye littafi musamman dan ya tabbatar da cewa an jinjirkita alqur'ani saboda haka ba daidai bane ka ce duk shi'a sun yarda da kaga shi'a zaidiya ba su yarda da haka ba hatta shi'ar imamiyya akwai wanda suke ja duk da ba za mu iya sani ba cewa da gaske ne ko taqiya ce amma dai an samu waɗansu sun ja wasu kuma sun kafe akan cewa akwai ƙari akwai rage a cikin alkur'ani to kusan ijma'in al'ummar musulmi ta tafi akan cewa babu maganar cewa alkurani da muke karanta akwai rage ko ƙari wanda duk ya ce akwai ƙari ko rage a cikin alqur'ani to ya bar musuluncin sai ya je nemi wani addinin daban amma ba musulunci yake ba saboda in ka yi shakkar alqur'ani to ka gaya me za ka yarda da shi kuma saboda haka komai ma za ka yi shakkarsa ba wani abin da kuma za ka karba ka yadda da shi kuma ba wani abin da za ka kira mutane akan sa su yadda da shi don haka alqur'ani Allah ya saukar da shi ya kuma tsare shi kamar yadda na gaya muku wata kissa da al-qurtubi ya kawo ta a cikin tazkira a cikin tafsirinsa a lokacin khalifa al-ma'mun ɗaya daga cikin khalifofin daular abbasiya wani bayahude ya zo majalisinsa yakan yi majalisi haka malamai su halarta a zo a yi jawabai wani bayahude ya halarci majalisin sai ya ce zo ka karɓi musulunci sai ya ce ba zai musulunta ba shi yana da nashi addinin saboda haka ba abin da zai sa ya musulunta wata shekarar sai gashi ya shigo majalisi har ma ya yi jawabi akan musulunci shi ma ya musulunta sai ma'amun ya kira shi ce kai kuwa ba rana kirawo ka akan musulunci nan ka ce kana da addini ba za ka musulunta ba amma kuma bana na ga gashi ka musulunta me ya faru ne bayan raguwar mu haka musulunta ya ce e na so in gwada littafin ku da namu in ga wanne ne gaskiya wanne ne littafin Allah saboda haka ni kadai Allah ya bani wato iya rubutu saboda haka na zauna na kwafi a taura na yi wajen kwafi uku na tafi gurin cocin yahudawa manyan malaman su na je na sai musu suka saya suka biya ni suka ci gaba da karanta ta wato bayan na caccanza na kara amma ba su iya ganewa ba to sai na ɗauki alƙur'ani shi ma sai na yi wannan na kwafe shi da rubutu mai kyau amma sai na yi kare da rage-rage haka ina zuwa waɗanda ke sayan kwafi alƙur'ani ɗin suna sayarwa mutane suna karɓa suka bubbuɗa sai suka je homin kayana suka ce wannan ai ka lalata ba alqur'ani mu bane to tun daga nan sai ya fahimci cewa eh ashe wancan littafin da yanzu yake ririkewa ba ba shine littafin da eh, taura da Allah ya saukar wa annabi Musa akwai canje canje ko ba shi Allah yake nufin a rike ba wannan kuma alqur'ani shine littafin Allah don gashi yadda Allah ya tsare shi yace to kaji dalilin musulunta ta to lokacin da Yahya ibn Aksam shi yake ruwayar kissar yace lokacin da naje hajji sai na haɗu da sufyan ibn uyayna ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci manya sai nake gaya masa sai ce to ai alqur'ani ya nuna haka dama yace a ina alqur'ani ya nuna haka yace a game da at-taura Allah ta bi mastuhfizu min kitabillah su aka ba wa tsaron at-taura don haka sai suka yi sakaci al'amuran suka zo suka lalace suka sakwarkwace aka yi ƙari da rage a cikinta amma alqur'ani shi ya ɗauki ya jubinci nauyin kare shi ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda haka kaga Allah shi ya jibinci ɗaukar nauyin kare alkur'ani da kansa saboda haka koda a ce ba a tattara alkur'ani ba da aka yi lokacin na abubakar ko lokacin na usman wannan ba zai hana Allah ya tsare alkur'anin ba dan kamar yadda ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm alkur'ani a zukata yake sai dai in zaka sa abinci ko maka duk wani mahaddaci ka yanka shi ka bincika duk duniya inda wani mahaddaci ke ka bindige shi to sannan za ka ce ka gama da alkur'ani wanda kuma wannan aiki ne wanda kai ma ka san ba zai yiwu ba aura ka yanzu gashi na alkur'ani din ana jin shi ko ina da ina yana shiga ko ina da ina yanzu ka duba tarawihi ma da ake a haramai ne ana yi ana sa masa fassara da turanci wato ta shiga ma inda ba a zaton gashi nan ma kuma ga abin da alkur'ani yake faɗa wanda zai ji wanda ba zai ji ba ya mutu Allah ce wala qad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin kuma haƙiƙa mun aiko da manzanni gabaninka fi shiya'il awwalin a cikin al'ummomi na farko wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kuma babu wani manzo da zai zo musu face sun kasance suna izgili da shi kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimin to haka kamar haka ne muke shigar da irin wannan izgilin a cikin zukatan manyan masu laifi la yu'minuna bihi ba za su yi imani da alqur'ani ba wa qad khalat sunnatul awwalin kuma ta farki na azaba ga mutanen farko ya riga ya wuce ya riga ya shuɗe ubangiji yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama yana kuma lallashinsa tunda a baya mun ji irin abin da kafirai suke gaya masa na baƙaƙen maganganu suna zaginsa to shine ubangiji yake lallashinsa ta hanyar ya gaya masa cewa wannan abin da ake yi maka ba kai ne farau ba duk annabawan da Allah ya aiko sun gamu da irin wannan izgini don haka kai ma ka yi haƙuri fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wa zuburi wal kitabil mubin in sun ƙaryata ka kafin a ƙaryata ka an ƙaryata wasu manzanni gabaninka wanda su ma sun zo da littattafai sun zo da hujjoji bayyanannu amma duk da haka an karyata su don haka ka yi haƙuri kada ka damu da karyata da karyatawa ake yi maka kamar da Allah yake cewa walaqad kuzzibat rusulun min qablika ja'u walaqad kuzzibat rusulun min qablik فصبروا على ما أوذوا وكذ وصبروا على ما أوذوا وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Allah maɗauki sarki ce haƙiƙa an ƙaryata manzanni gabaninka wato ba kai aka fara ƙaryata ba suka yi haƙuri a bisa ƙaryata wadda aka yi musu da cutar wadda aka yi musu hatta a tahun nasuruna har nasarar mu ta zo ta same su wala mu baddina li kalimati kuma babu wanda zai canza kalmar Allah wala kad ja'aka min naba'il mursalin kuma labarin manzanni ya riga ya zo maka don haka Allah maɗaukakin sarki yana gaya masa cewa ya yi haƙuri abin nan da yake samun shi ba shi kaɗai ya samu kuma duk wanda zai bi tafarki irin wannan sai haka ya same shi don haka darasi ne ga al'umma duk wanda zai bi tafarkin Allah ya ce abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaya a yi gaskiya a riƙe amana kada a yi cuta to babu shakka zai ga jarraba iri iri zai ga jarraba launi launi Allah ce wala qad arsalna min qablika fi shiya'il awwali hakika mun aiko gabaninka a cikin al'ummomin da suka da suka gabata cikin al'ummomi na farko shi'a jam'u shi'a shi'a tana nufin al'umma wanda suka haɗu akan wata manufa guda ko akan wani addini guda su ake kira shi'a kalmar shi'a duk inda ta zo alƙur'ani in banda guri ɗaya duk ba ta zo da kyakkyawan ma'ana ba duk inda Allah ya faɗi shi a guri ɗaya ne ubangiji ya faɗi shi'a ta zo da kyakkyawan ma'ana wa inda min shi'atihi da ibrahim amma banda nan duk inda ka ga kalmar shi'a to in ka tsaya ka bi siyakin sai kaga cewa babu babu yabo a ciki kamar nan da Allah yake cewa laqad arsalna fi shiya'il awwalin eh, min qablika fi shiya'il awwalin kaga shiya'il awwalin anan ba mutanen kwarai ba ne al'ummomi ne wanda suka ja da manzanninsu suka yi fada da manzanninsu kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa ah, wala takunu min wala takunu min al-mushrikeen min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun kada ku zamo daga cikin mushrikai min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an daga waɗanda suka yi wa addininsu a yaga suka zama ƙungiya-ƙungiya ku zamo daga cikinsu innal na farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima ya yaf'alun haka ubangiji nan ma da yace innal ladzina farraqu dinahum kaga waɗanda suka yi wa addini a yaga su ubangiji ya kirawo shi'an saboda haka kalmar shi'a ko kalmar shi'a duk inda ta zo alkur'ani za ka samu kaga a cikin kisar annabi musa salam kaga lokacin da kalmar shi'a ta zo ga abin nan ba ta zo da sigar mutumin kirki ba Tun da annabi musa salam ya fita kamar yadda allah yake cewa kafin nan na'am هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين إنه عدو مضل مبين إنه عدو مبين kaga wannan min shi'atihi din wanda yake daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fita ya gansu suna fada da Isra'ili ya nemi annabi Musa ya taimaka masa annabi Musa alaihissalam ya kai masa ya kai ya taimaka masa akan akan wannan akan wannan abokin fadan nashi kibdiyan da yake tare da yake fada da shi fa wa kazahu Musa annabi Musa ya naushi wancan abokin fadan nashi ba qaza alaihi ya gama da shi annabi Musa ya ce to wannan abin da ya faru aikin shedan ne wato shi ba yayi ne da niyyar ya kashe shi ba to amma da yadda naushe shi nan da nan sai sai kuma ya mutu to annabi Musa alayhi salam ya waye gari fa asma fil madinati khaifan yataraqqab fa idha alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun laghawiyyun mubin فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض wa ma turidu an takuna min al-muslihin kaga dan shi an jiya shine yanzu kuma yake zagin annabi Musa jiya annabi Musa ya taimaka masa a yanzu ma da annabi Musa ya fito sai ya kuma ganin shi suna ta faɗa da wani bakibdi ya ƙara nema annabi Musa a agaji agaji taimaka mu annabi Musa je zai taimaka masa sai kawai sai cewa yi a ni ma annabi Musa kana so ka kashe ni Musa kana so ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai jiya tare da cewa ba wanda ya san Musa yayi wani abu amma kaga ya tona masa asiri a turidu an ni, kama qatalta nafsan bil amr kaga min shi'ati anan kaga bai zama wani mutumin mutumin kirki ba saboda inda kalmar shi'a ta zo da ma'ana mai kyau shine kawai inna min shi'atihi la ibrahim annabi ibrahim yana daga cikin shi'ar annabi nuhu alaihi salam ma'ana addinin su guda ɗaya ne wallahi ki tawala qad arsalna min qablika fi shi'il awwalin haqiqa mun aiko da manzanni gabaninka fi shi'il awwalin a cikin al'ummomin farko wa ma ya'tihim min rasulin babu wani manzo da ya zo musu illa kanu bihi una face suna masa izgili wato duk wani manzo da ya zo musu haka suka rika yi masa izgili Allah ce kazalika nasluquhu haka nan muke shigar da irin wannan izgilin fi qulubil mujrimina a cikin zukatan masu laifi don haka waɗannan su ma abinda mutanen farko suka yi wa annabawansu shine suke yi maka don haka ba kan ka farau ba ba kuma kan ka ƙarau ba duk waɗanda za su zo su bi ta farkinka haka za su zo su iski don haka wanda duk ya kama gaskiya to dole ne ya haƙuri ya haƙuri da tsangwama ya haƙuri da sunan banza ya haƙuri da ba'a ka sa wando na sunna a ce eh, saki wandon ka ɗage ruwan ko a ce ka sa wandon ƙaninka haka dai ta gaya maka maganganu dai na ɓacin rai ko a ce mai gemun bunsuru ko ba ne to kai haƙuri wannan wani abu ne wanda annabawa sun fuskanci abin da ya fi wannan girma na wanda za a ce da shi mahaukaci marar hankali kaga babu kuma abin da ya fi kai wannan don haka sun yi haƙuri kai ma sai ka yi haƙuri Allah ce ka zalika nasluquhu haka muke saka irin wannan izgilin fi qulubil mujrimina a cikin zukatan masu laifi la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi ba bihi damirin anan yana komawa zuwa ga alqur'ani ko manzo sallallahu alaihi wasallama wa qad khalat sunnatul awwalin alhalin sunnar wato farkin wato ukuba ta mutanen farko ta riga ta shuɗe wato sun samu labarin irin abin da Allah ya wa mutanen farko na halakarwa amma wannan bai zama musu darasi ba bai zama musu wa'azi ba don haka sun ci gaba da yi wa annabawan Allah izgili Allah ce walau fatahna alaihim baban walau fatahna alaihim بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون الله يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء da a ce za mu buɗe musu wata ƙofa a sama fadallu fihi ya'rujun su zama suna hawa suna tattakawa cikin wannan kofa lagalu da sun ce inna ma kirat absaruna kawai an mana rufa ne bal nahnu qaumun masuhurun kai mu kawai mutane ne da aka yi wa tsafi. yi wato ubangiji yana ƙara gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan mutane ne fa masu tsananin taurin kai kowace irin hujja za ka zo musu da ita ba fa za su gamsu da kai ba saboda zuciyar ta riga ta bushe kuma taurin kan da suke yi wani lokaci ba wai dan ba su fahimci gaskiyar ka ba ko ma mai za ka kawo musu sai sun ce su kuma ga wani abu daban kamar da Allah ya ce walau alaika alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hada illa sihrun mubin da a ce alƙur'anin za mu zuro maka da shi a cikin takarda wato suna tsaye su ga ana ta zuro alƙur'anin a cikin takarda ga shi nan a rubuce falama suhu bi aidihim su kama ma da hannunsu su taɓa kaga ƙarewar yadda daga sama yake ƙarewar da wahayi ne Ga shi nan a rubuce a takarda kuma ana sauko da shi daga sama suna gani su tara hannunsu ya sauka a ciki kala الذين kafaru da sai kaga kafirai sun ce in haza illa mu mubin kawai sihiri ne wannan kawai dai ka kai dai babban matsafi ne kawai kana mana wasa da da hankali kana mana rufa ido shine ubangiji yake cewa law walau fatahna alaihim baban min sama da za mu bude musu kofa a sama fa dhallu fihi ya'rujun su zama suna tattakawa suna hawa da rana tsaka domin kalmar zalla. tana nufin yin aiki da rana a larabci akwai kana wadda take ɗauke da mutlaƙun zaman akwai bata inda daddare ne akwai amsa inda yamma ne akwai zalla inda rana ne to ubangiji ya ce fadallu bai ce Kano fihi arjun ba sai ce fadallu wato suka rika hawa sama da tsaki a tsakiyar rana ubangiji ya ce a tsakiyar rana domin kada ma a nuna musu ayar da daddare su ce ai mu ba mu gani ba mu dai kawai mun ji muna motsi amma ba san ma ina ina ake hawa da mu ko ma watakila wasu ne suka daga mu wato sai ya zama da tsakiyar da rana ne ido na ganin ido kuru-kuru shi yasa Allah ce fadhallu yanzu suna cewa a kawo musu mala'ika ma suke cewa lauma tina bil mala'ika me zai hana ba za ka zo mana da mala'iku ba in kunta minas sadiqin to yanzu ba magana a kawo mala'ika ba su za a sa su fa musu matattakala su taka su taka su je su gano mala'ika ka karewa kenan ba yanzu mala'ikan ya zo daga a su za a ba su dama su ma yanzu su su ga wani tsane da za su rika tattaka shi har su kai inda mala'ikun suke su ga mala'ikan da yake kawo alkur'anin ya ce eh ni ne na aiko na aka aiko ni na kawo kuma wannan ya faru da rana tsaka ba wai da daddare ba da rana tsaka laƙalu da a za a yi musu haka Allah ce da sai su ce inda masu kirat absaruna kadai an mana rufa ido ne kawai wato an mana rufa ido an bugar mana da ganinmu ne kawai da haka wata hajijiya ce kawai aka da mu bal nahnu qaumun mashhurun mu mutane ne da aka yi mana tsafi to kaga a nan mutanen da za a kawo musu irin wannan hujja ba su yadda ba to ka gaya mun mai za a yi musu su yadda a nan ubangiji yana so ya nuna ma annabi sallallahu alaihi ɗabi'ar waɗannan mutane da yadda zuciyarsu ta riga ta bushe ba za su yi imani da shi ba ko ma wace irin aya zai zo musu da ita ko da kuwa ayar nan su da kansu za a sa su su je su ganta su taɓa ta da hannunsu to ba za su yi imani ba Na haka akwai wasu nau'i na mutane da da hujja ba ta gamsar da su kowace irin hujja ce kuma don ka ɗauko Alkur'ani ka ɗora ɗan yatsansu a kan aya ka karanta ga ta nan ɓaro-ɓaro a ɗauko dukkan wata fassara ta ta hausa ta turanci ta duk wani yare a ce ya karanta ya gani gashinan nan abin da ake faɗa ɗin wanda yake cewa bai yadda ba gashi nan in hadisin ne a kawo hadisai ga sunan rututu a zo gabansa sai ka gama duk abin da kake ce kai ni fa kawai dai dan ka ni wayo kawai abin da zai ce maka ko ce kafi ni magana ne kafi ni baki kawai ko ce kawai dan dai kafi ni ilimi kana wasa da hankali na amma ni gaskiya abin nan ban yadda ba to to in bai yadda ba a irin haka ya za ka yi da shi sauraka akwai mutanen da Allah ya halicce su da ɗabi'a ta mukabara Ana cewa kana al-insanu aktharu shay akthara shay'in jadala ba abin da ya kai dan adam jayayya to akwai mutanen da ɗabi'a su ce wannan ka nuna musu sama ka nuna musu rana su ce dare ne ka nuna musu fari su ce baki ne ka nuna gabas su ce yammaci kuma su tsaya su dage akan haka kun san an samu wasu wanda ma wannan mazhabar su ce su a rayuwa ma mazhabar su ce shine komai kai shakka ana ce musu shakkakiya wai ɗan muna shakka sauraka su komai ka faɗa asali shine a ja da kai a yi maka musu a yi shakka in ya so in an shakka aka kaura aka buga a iya gano dalilan amma ka a yadda saboda su takama ma suke da wannan mazhabar su wannan ita ce aqidar su ba ko wani ɗaya daga cikin su ɗansa ya mutu ya zauna ana zuwa ana masa gaisuwa yana ɗan hawaye yana koke-koke sai ɗan mazhabar shakkakiya ya je ya same ɗan memba ne shi ma a mazhabar ya je ya same shi yana hawaye shi menene kake wa kuka ah, kai ba ka da labari ɗana ne ya rasu yau kwana biyu kenan yace amma kuma shine kake kuka ya ba zan yi kuka ba dana fa yace haba to dan me ba za ka yi shakkar ma tukunna ya ma mutu ko bai mutu a ya kamata ka ɗauko haba ka ka ɗabbaƙa ka fara shakkar wai da gaske shin da gaske ma ya mutu Yace kai ba ma wannan ba ka ma yi shakkar tukunna ma ka samu ɗan ma ko baka samu ba ya ce ba ma wannan ba ka yi shakkar ma tukunna kama auri babarsa ko ma baka aure ta ba ma ba amma ya aure ba ya ce kai tashi ka bani guri mutumin banza to ba maza ba mu bace ko mai aka gaya mana mu yi shakka to kaga ashe shi kansa in aka zo dan bakawa a kansa ba zai yadda ba kamar irin masu mazhabar jabariya yan yan yan kaddara komai aka yi ce kaddara in ka mare shi ka ce kaddara ne ba zai karbi kaddara ba amma in ya maru wani ko ya ji ma wani sai ya ce da Allah kai hakuri kaddara ce amma shi a kansa babu kaddara to tun daga nan shi ya fara girgiza kansa ya ce kai wannan mazhabar mu ko anya ya za a yi an mun mutuwa mun je makabarta mun binne yaro mun da gida kuma ka zo ka ce mun in shakka to akwai wani bature shi wannan shine abin nan dinsa method dinsa na bincike ana kiran shi dikat shi komai asali shine komai ka gani ko aka gaya maka kawai ka nuna baka yadda ba sai ka yi bincike ya yasa za ga wasu mukabara su ta yi tsanani komai aka ce musu ko menene to za su ci sai sun ja tukunna sai sun binciko sun zakulo na'am akwai lokacin da za ka nemi hujja amma ba ka zo ita kanta hujjar ba ma ka rika shakkata to kaga mutum anan sai ya shiga mazhabar wasu wasi kawai Allah ce walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat absaruna ce hakika an bugar mana da idan mu ne an bugar mana da ganin mu ne wato malamai suka ce ko dai ana nufin suddat absaruna wato an toshe mana idanuwan mu ne kawai yanzu ba musamman ina ake tafiya da mu ba ko kuma ukhidat absaruna an raba mu da ganin mu ne kawai an kwakule mana ganin mu ne ba ma gani shi ya sa muke jin kamar sama muke yi ko kuma a an bugan mana da da ganinmu wato mun zama kamar wasu bugaggu marasa hankali wanda suka sha wani abin maye don haka ba a cikin hayyacinmu muke ba ba a cikin hankalinmu muke ba bal nahnu qaumun mas'uruna mu mutane da aka yi sihiri don haka suna ga annabi sallallahu alaihi wasallama wani babban mai sihiri ne kuma duk abin da yake faɗa ɗin kawai sihiri ne don suna ganin ma maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake yi har ƴaƴansu na musulunta sihiri yake musu ce ai yana musu sihiri ne shi yasa mace za ta ƙi mijinta ta ce ita musulunci za ta yi ko dai mijinta ya musulunci ko ta tafi ta bashi ce sihiri ne yufarriqu bainal mar'i wa zawji ko su ce da ya ƙi ubansa ko ya ce ya ƙi addinin ubansa nan ma sihiri ne ko wani dan uwa ya ƙi bin hanyar dan uwansa nan masu ce sihiri ne don haka suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ya zo musu da shi ba kuma wani abu bane alqur'ani ne qur'ani matukar zai rika kwankwasa zuciya to dole ne sai yayi aiki a kanta ko da kafiri ne mutum yau da gobe yana jin karatun qur'ani ko bai yi imani ba karatun qur'anin sai ya latsa sai ya ratsa shi sai kuma yayi laushi sai yayi laushi yadda yake da farko sai ya zama ba haka ba shi yasa lokacin da alwalid ibn al-mughira ya je ji karatun qur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam wai an tura shi ne da suna ya je kure manzo Allah ko ya je yayi tattauna da manzo Allah ya masa tayi na shugabanci ko na dukiya ko na aure annabi da ya karanta masa alqur'ani da ya dawo yadda ya tafi cikin karsashi da kuzari da nishadi sai su abu jahal suka shi ya dawo duk jikinsa ya yi la'asar duk ya yi sanyi suka ce kai mutumin nan yadda ya tafi ba haka ya dawo ba me yake faruwa yana zuwa me ya faru ne me ya faru ne ya ce kai ai abin da yake karantawa din nan daban ne don yana da wani ɗanɗano وإن عليه لحلاوة وإن, وإن تحته لمغدق وفوقه لمثبر ƙasansa akwai danshi sannan samansa akwai 'ya'yan itatuwa wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ɗin nan wani abu ne mai daɗi suka ce kai hankalinka kuwa shugaba ne babba na kafirci kuma gashi yana neman ya yabo alkur'ani ci kai hankalinka kuwa ƙarshe kawai sai ya dawo ya ce kai kai sihiri ne sihiri ne ba wani abu sihirinsa ne ya zo zai zai same ni ne in haza illa sihirin? yu'sar ci ai kawai sihiri ne wannan sai ya bar magana duk da cewa alkur'anin ya ratsa shi shi yasa wanda baya da gaskiya baya son ya ji ana karanta ƙur'ani qur'ani ballantana a karanta a fassara na za a karanta ka ji karatun kuma sannan a ce ga ma'anar yau ma karanta ka ji karatun gobe a ce ga ma'anar to babu shakka yau da gobe za ka je yana ratsa ka za ka je yana shigar ka don haka karatun abin alkur'ani yana ɗauke da wannan kamar da annabi ke ce inna minal bayani da sihra yana da wannan shiga zukata din don haka waɗanda suke kafirai ko mai ka zo musu da suna aya ba za su yi imani da kai ba saboda abin da kake faɗa ɗin sun yadda gaskiya ne kawai imanin ne ba za su yi ba don suna ganin yin haka kamar su zai raba su da matsayinsu zai raba su da da daularsu zai raba su da da shugabancinsu don haka ba za su yadda su bi ka ba maimakon da kai ake zaton za ka bi su a matsayin wanda suka fika shekaru suka fi ka daɗewa to kuma yanzu gashi kai ka zo da wani abin da dole in sun karfe shi su koma su bi ka dole ne su daidaita da waɗanda suke ƙasa da su don shi musuluncin zai daidaita su to suna ganin su ba za su iya yarda da haka ba don haka ko mai ma ka kawo za su sa kafa su shure Allah maɗaukin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na manta wannan